This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a, nomad, dalon da niyya da murya arewa. masu mu kuma a duk lokacin da suka so yin haka suna iya daddangwala voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurari assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a ne da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku yi cewa masu yin burodi a jihohin arewa maso gabashin najeriya sun ce ba za ta sabu ba a ce su biya wata kamfani da ba na gwamnati kuɗi ba da sunan abin da ake musu da hukumar kula da ingancin abinci da magunguna wato nafda take musu sai kuma za mu kawo muku labaran da suka ɗauke hankulan jaridun gana sai dai kafin nan muna da shirin rigakafi na jummai ali sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna da yake muna cikin watan azumi mai tsarki za mu kawo muku nasiha akan azumi daga kur'ani mai tsarki amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce daga yanzu gwamnatin Amurka ba za ta tuhumi iyalai Amurkawa da laifi ba idan suka nemi daidaitawa da 'yan ta'adda masu sace mutane ko suka biya kuɗin fansa don kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su. dole ne mu kyautata a cewar mr obama a jiya laraba yayin da yake ba da umarnin yin garan bawul ma wannan manufa ta amurka bayan sake nazarinta na tsawon watanni shida ya yi alkawarin cewa gwamnati za ta yi amfani da duk ikonta ta ceci amurka wanda aka yi garkuwa da su a kasashen waje ko da yake amurka na iya tattaunawa da masu sace mutane ko masu shiga tsakani shugaban na amurka ya ce ba za a canza wato ba za a canza daɗaɗɗiyar ka'idar nan ta amurka ba ina mai ƙara jaddada cewa gwamnatin amurka ba za ta daidaita da ƙungiyoyin ta'adda da ke rike da amurkawa ba misali ta wajen biyan kuɗin fansa a cewar shugaban na amurka ya ƙara da cewa kuma na san wannan zai kasance wani abu da jama'a za su yi matuƙar muhawara a kai mawuyacin al'amari ne mai kuma so rai musamman ma ga iyalai an yanke hukuncin kisa a hukumance ga zokar sanayef matashin nan da ya kai mummunan harin bom a shekara ta 2013 yayin gasar gudun fanfalakin birnin boston wanda ya yi sanadin mutuwar mutane uku da kuma raunata wasu 264 wani alkalin kotun tarayyar amurka ya zartar da hukuncin kisa kan sanayef a hukumance a jiya laraba kamar yadda kwamitin mutane sha biyu masu taimaka ma alkali yanke hukunci ya ba da shawarar a yi a watan jiya da aka ba shi damar yin magana a bainar jama'a kafin yanke hukuncin sai sana ya roƙi gafar waɗanda abin ya rutsa da su na yi nadama da rayukan da na hallakar da wahalar da na janyo maku da kuma barnar da na yi barna marar gyaruwa a ta bakin Sana'a ɗan shekaru 21 da haihuwa wadda ita ce maganarsa ta farko a bainar jama'a cikin shekaru biyu da suka gabata ya ƙara da faɗa musu cewa ina muku addu'ar samun sauƙi da waraka gwamnatin wato gwamnan jihar alabama robert bentler ya ba da umarnin kauda tutar nan wadda ake mata ganin alamar fifikon farar fata bisa bakar fata da 'yan gamayya ko confederate daga ginin majalisar dokokin jihar a laraba bayan da kisan bakaƙe tara da aka yi a makon jiya a jihar south carolina ya sake tayar da takaddamar da wato takaddamar da ake yi akan wannan tuta mai alaƙa da yakin basasa Bantala ya bayyana kasancewar tutar da abu mai ɗauki hankali daga muhimman al'amura ya sake wato ya ce sauke tutar shine kawai abin da ya fi amfani yanzu. su ma 'yan majalisar dokokin jihar south carolina za su yi muhawara kan batun kauda tutar daga harabar gidan gwamnati bayan da gwamnar jihar nikki hali ta faɗa ranar litini cewa lokacin kawar da tutar yayi gwamnan hali ta ce yayin da wasu da dama a jihar ke girmama tutar wasu na ganin ta a matsayin matunar irin kuntata musu da aka yi a baya matashin nan farar fata wanda ya bindige amurka baƙaƙen fata tara har lahira a wata majami'ar charleston a jihar south carolina a makon jiya mai nuna bambancin launin fata ne wanda ya amsa sunansa wanda aka ɗau hotonsa ɗauki da wannan tutar mataimaki na biyu na shugaban kasar burundi ya tsere daga kasar ya kuma yitar da yunkurin shugaba fiyar nkurunziza na yin tazarci gibius roof ikiri ya gaya ma gidan talabijin ɗin faransa na france 24 jiya laraba cewa yana adawa da abin da ya kira haramtaccen wa'adi na uku na shugaban da shugaban ke nema mai baiwa shugaban shawara kan harkar jarida willy inyamitwi ya mai da martani ta kafar sada zumunci ta twitter da cewa wakar da ke nake rairawa a zuciya ita ce allah dai ya raka taki gona yunkurin mr nkurunziza na sake tsayawa takara ya tayar da mummunar zanga-zanga a bujumbura babban birnin kasar wadda ta haifar da wani yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a watan jiya kama da labaran duniya kenan aka saurara To yanzu za mu yaya kallabin shirin ne da rahoton da Abdulhab ya aiko mana akan masu gashin burodi a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya. Abdulhab, bismillah. Kungiyar masu yin burodi a Najeriya, da Arewa maso gabas ta gudanar da taronta na wannan shekarar a garin Gombe. inda ta bada da sanarwar cewar bata amince da sabon tsarin da aka bukace ta kan ta rinka sa kudaden da take biya sabili da wasu ayyuka da ake gudanar mata zuwa wani asusun kamfani mai zaman kansa a maimakon asusun hukumar nabda muhammad gida da sani shine shugaban kungiyar masu gasa burodi na shiyar arewa maso gabas ya yi karin haske kan makasudin taron. ya eh, makasudin taro namu masu burodi. nashiyar arewa maso gabar shine mu ɗaya abin da muka sani a baya da duk wani abin da ya shafi magana na kuɗi mukan biya nafdac ne turu account na nafdac so abin da ya faru yanzu sun haɗa mu da wasu consultants wadda wannan consultants za su nemi kuɗi a gunmu kai tsaye wadda kuɗin ba asusun nafdak za mu sa ba a asusun wannan consultant za mu sa wadda a yanzu haka north east suna neman kuɗi wanda bai gaza miliyan ashirin ba ko kuma kusan haka so muna ganin yin hakan wani abu ne wanda sabo kuma wanda mu gaskiya ba za mu yi ba ba ma goyon bayan haka su wannan consultant din su wane ne sunan wannan kamfani Lutonia Global Services da mu muna ganin abin da ya fi inganci shine mu ci gaba da aiki yadda muka saba da su jami'an NAFDAC suna da kwarewa akan aikin su ba tare da sai an shigo mana da wasu consultants wadda za su mai da abun kamar neman kuɗi ba wannan koke na kun mika wa su hukumomin abin da ya shafa mun rubuta a rubuce mun tura wa duk hukumomin da abin ya shafa fi sunar da din tunda dama abun kai tsaye su ya shafa a adadin mu a north east mun kai akalla muna da gidajen biredi wajen dubu biyu gwamnati ne kawai suka fi mu daukan ma'aikata ta bangaren haraji mun yi nisa wajen taimaka wajen tabbatar da mun tura tattalin arzikin kasa gaba ya muna bukata in za mu biya kuɗi mu biya asusun nafdak mun tabbatar in sun shiga asusun nafdak to sun shiga asusun ne da za su taimaka wa gwamnatin tarayya adamu babu jahu shine shugaban kungiyar masu gidajen burodi a bauchi shi ma ga abin da ya ce shekara aru aru tun lokacin da aka kirkiro hukumar nafdak mu muna masu ba da goyon baya akan hukumar nafdak amma mu a shiyan arewa banda wannan magana da faɗa na farko shine muna da wani matsala guda shiyan arewa sanin kowa ne cewa ta yi fama da tashe tashen hankula wannan shiya ta mu gaskiya muna da fama na tawayan tattalin arziki kusan yanzu gidajen burodi da muke da su akalla a north east nan ba za a gaza samun dubu biyu ba amma yanzu kusan dubu ɗaya yanzu sun rurrufe saboda hali na rashin kwanciyar hankali ya sabbaba waɗannan gidajen biredi sun rufe so wannan ina so hukumar da abin ya shafa sil ta dubi wannan koken namu na biyu to mu musamman a north east to a yi la'akari da wannan wahala da muka shiga na tattalin arziki ya zamanto an sa mana wani abu da ya daidai da mu ba mu ce ba za mu bayar ba amma ya zama an rage mana sai dai in ji cewa babban jami'in hukumar nafdak a jihar bauchi mr stephen laiko ya shawarci masu gidajen burodin da su kai koken nasu zuwa abuja masu gidajen burodi sun kawo koke koken su sun gaya mana shi sa muka musu muka ba su shawara cewa wannan abun za su rubuta ne zuwa abuja za su rubuta ne zuwa shi director general nafdac shi yake da bayanin yaya aka yi abun ya kawo zancen consultants wurin director general namu shi kadai zai iya duban wannan abun abdulhab muhammad muya amurka daga bauchi a najeriya To an gaishe ka na musamman kafin mu ci gaba a shakata da wannan. sannan kun san boka daban yan koren boka ma daban gulma wuya mai sha'anin tsira mai son raba sunnar ramana kwaɗam sai ga ta cikin gida Me gidan nan na nan kin jiya gida ta ce ne ai malam ya fita ta samu kujera nan da nan ga labari dan kadan na ji ne can ku a anguwa malam zai miki kishiya sai ka ji dai matar gida ta buga kirje nan da nan yanzu malam zai min kishiya sai ka ji yar kore kuma ta ce mata lallai ai kuwa malam zai miki kishiya wannan ba shakka kuwa na sai ka jira matar gida ta ce yaya za na yi yar kore ta faɗa mata akwai wani baƙoƙin jiya baƙon boka na nan a can can layin su magajiya ki tambayi mai gida za ki je kuma barka aihuwa mu haɗe layin su magajiya mai gida in ya zo nan gidan sai ka jira gida ta ce Allah jikan maza ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo ce karfe 3 da minti 11 da dakika 45 na tsakar dare ga kuma shirinmu na gaba rigakafi tambarin lafiya Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasiru Yakubu birnin yara nan da bayanin tanadin da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari A maraɗin jamhuriyar Nijar an sami nasarar aiwatar da rigakafi ga ƙananan yara kwamishinan da ke kula da allurar rigakafi na jihar maradi malam ya unado shi ya shaidawa wakilin shu'aibu mani haka to wagga sausa kamar yadda ka hudu mun fara ta ne ɗaya ga watan nuwamba muka kare ta eh, hudu ga wata eh, kamar kishi biyu ta kasance gungun district din gundumomin akwai guda biyar waɗanda suka yi da polio da vitamin a da maganin tsutsa ciki don akwai kuma biyu da kwaro da mai su suka ba da sinadarin eh, vitamin a da maganin tsutsa ciki wajen bita za mu gani menene ya tafi da kyau menene kurakuren wajen kurakuren surtu su ne za a ba da kokari bisa gare su magani ya ne za a yi wa'annan kurakuran daidai gwargwado bakin yadda ake iya yi ya kasance mun samu mm, ba su sake wanzuwa ba a zagaye na gaba bisa ga alamu dai za a ce shawar ta cima abin a zuwa gani e alama eh, ba ma tun da mun samu ba mu samu 100 bisa 100 ba amma dai mun samu kishi 98 cikin 100 wajen sanadarin vitamin a shi ma mun samu kama 94 cikin 100 don wajen tsutsan ciki shine kuma ka samu 92 cikin 100 sai godiya tun da amma a wanga zagayen akwai mun samu kamar ba mu samu ɗari bisa ɗari ba kenan akwai eh, yaran da imma dai mafi yawanci aikin gonaki Tun da yara surtu kankanan nan iya suna ta da su gona to kuma eh, ko ekip sun yi sabko sun zo ga gari gari na harin dai ne za su samu na biyu in suka tafi mutanen sun tafi gona kenan suna da za ko su tsaya cikin wannan garin su ta zama har da marece in ekip sun dawo su ko koko to ka ga da shi yasa aka ta samu wannan tsambare kin amma dai alhamdulillahi an samu sakamako mai kyau to amma inda san samu ne mutum da mun san illa rishin ba da wannan maganin yadda yake ga ya kamata a ce dai ko ne yaro a mishi to su wannan wanda suka shi gonaki wani mataki sa dauka tun da dai cuta polio a ce da ke bazuwa dandanan to wanda suka ta yi gonaki akwai bita kamar yanzu in ka zo in suka sai su ce mai yan gidan da muna muna dawa don ka koko su ɗauki lokacin da suke tsammanin za su iya samun sai su suna dawowa to in suka dawo in ba su same su ba to kenan za a yi musu magani sai dai allura ta riga kai ta kullum da kullum wanda ake cewa fabi da routine za a ce kenan haka ku ta cimma ruwa likitoci eh haka mu ta cimma ruwa tunda dai eh, muna sa ran eh, wanga zagayen mun samu burin da muka sa gaba mun kai gare shi duk daina akwai yaren da basu idisa amma muna sa ran a allura ta kullun da kullun za a yi musu. Kwamishinan da ke kula da allurar rigakafi na jihar Maradin jamhuriyar Nijar kenan Malam ya unado Cutar koda na ɗaya daga cututtukan da suka addabi al'umma a Najeriya. To ko me ke kawo yaduwar cutar? Dr. Salisu D. Mu'azu babban darakta a asibitin kwararru na Rashid Shakoni da ke dutse a jihar Jigawa. Ya yi wakiliyarmu Halimatu Abdullahi bayanin dalilan da ke kawo yaduwar cutan. Ciwon koda dama gaskiya tun a daɗin akwai shi. Abin da ke faruwa a yanzu shine yanzu an sami kayayyaki na gwaje-gwaje da na bincike wanda ake gano su kuma ake gano suna sa ciwon koda. kamar abin da zamu ci kenan an sami kyakkyawan yanayi na yin bincike a tabbatar a ga wani irin ciwo ne yake da mutum kuma mai haddasa a jikinsa abu na biyu akwai kamar ciwon nan da ake magana ciwon siga a da bai ba shi da yawa sosai amma yanzu a wannan lokacin saboda yanayin rayuwar mu ya canza na bangaren abinci da yadda muke aiki da sauransu ya sa ciwon siga ya karu kamar yadda muka sani ciwon siga yana daga cikin abubuwan da suke haddasa ciwon koda dama dai babban abin da ke haddasa ciwon koda shine na farko hawan jini na biyu akwai ciwon siga na uku akwai irin cututtuka haka na infection da suke kama koda na hudu akwai shan magani barkatai musamman irin magungunan da ake ce a sha a ji garau sa karfin jiki da kuma magunguna irin na gargajiya wanda za a dafa wannan a hada da wannan to duk irin wannan kamar guba ne shi ma yana haddasa ciwon koda so a da can baya kafin a sami wannan kayan bincike da nake miki bayani cututtuka irin na infection saboda mu da muke zaune a kasashe irin na afirka inda ake da cututtuka da yawa to wannan sun fi haddasa ciwon koda to amma yanzu mun waye gari saboda yanayi yana canza gaba ɗaya na duniya yanayin abincinmu da zamantakewa da yadda muke abubuwa ya sa hawan jini yanzu da ciwon siga su ne suke jagoranci wajen haddasa ciwon koda kamar yadda muke bayani a baya shine an sami kyakkyawan yanayi na yin bincike yanzu yanda duk ciwon da mutum ya za a iya bincikawa a gano me haddasa shi ko me yasa a jikin dan adam da jihar jigawa gaba daya ba inda zaka je a gwajin ciwon koda ko maka wankin koda da mutum yana gida a zaune sai a ce ai ciwon kumburi ne ciwon daji ne ciwon aljanu ne ciwon wane ne yana kumbura yana sacewa to yanzu an samu gurin da za a zo a gwada kamar dai yadda hausawa kan ce rigakafi dai ya fi magani to ko akwai waɗansu hanyoyin da za a bi domin rigakafi na cutar ta koda rigakafi ya fi magani musamman mu ga ƙasashen mu na nan afirka inda ba mu da wadatuwa ta arziki da kayan aiki da sauransu saboda haka rigakafi zai fi komai amfani a gare mu ciwon koda abu ne da yake buƙatar kuɗi da abubuwa da yawa misali yanzu a nan asibitin muna yin wankin koda kuma wankin kodan nan za ga ana biyan dubu goma farko ne ma za ka biya har dubu goma sha bakwai za a mutum wannan sau biyu ko sau uku a sati duk karfin arzikin mutum a ce sati za ka biya dubu arba'in ko dubu hamsin a maka wankin koda ba karamin abu ne ba saboda haka rigakafi ya zama dole abubuwan da muke ba da shawara shine dai a guje ma waɗannan abubuwan da suke haddasa ciwon koda mutane su guji shan magani barkatai irin su magungunan na ciwon jiki su indosit su heldin aspirin capino duk irin waɗannan abubuwan da zai wanda za in an sha za a ji ƙarfin jiki to suna wa ƙoda illa da kuma ainihin magani na gargajiya jiko da ake irin na kwalba da ake yawo maganin rana maganin zafi saboda yawanci ba mu san karfin sa ba mu san abin da aka sa a ciki ba shi ma ƙarshe na taɓa koda. Dr. Salisu B Ma'azu kenan babban darakta a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni da ke birnin Dutse a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Shan kunun kanwa ga matan da suka haihu na ɗaya daga cikin al'adar ƙasar Hausa. A taron masu ruwa da tsaki na harkar kiwon lafiya da ya gudana wanda muryar Amurka ta halarta a asibitin garin birnin Kudu. Mahalarta taron sun yi tambaya ga likita Dr. Sambo, babban likita mai kula da asibitin garin birnin Kudu, cewa shin ko kunun kanwa na da amfani ga mata musamman waɗanda suka haihu. Shi kunun kanwa kamar da ake kiransa akwai kanwa a ciki. To, ita kanwa ɗin nan tana da sinadarai da yawa wanda idan ya shiga jikin mutum musamman mace mai juna biyu akwai sinadarin da zai iya shiga cikin jijiyoyinta ya faɗaɗa hanyoyin jini wanda idan mutum yana da ƙaramin hawan jini to zai zama babba in mutum ba shi da hawan jini hawan jinin zai iya ƙaruwa musamman saboda haka wannan shine tartibin misali ko babu wani abinci takamaimai in ka kwatanta shi kamar da kunun gyada ka kwatanta kunun gyada da kunun kanwa a lokacin da mace ta haihu muna buƙatar ta samu abinci mai kyau mai rike jiki mai sinadarai da yawa wanda za su yi amfani ba wanda za su jawo matsala ba a wannan zai iya zama daidai da su maza ɗin ma saboda kunun kanwa kamar yadda bature yake cewa nutritional value ɗinsa ba shi da yawa in ka kwatanta shi da sauran abinci da muke da shi wanda za mu iya amfani da su mu ƙaru maimakon mu ci baya akan sa kanwa ɗin a ciki ita kanwa ana amfani da ita a abinci da yawa amma ana sa ta kaɗan ne a kunun kanwa kuma ana tsananta yawanta a ciki yadda har kala ɗin sai ta canja wanda idan har ta shiga mm-hmm. jinin mutum ana iya samun matsaloli da yawa musamman ga mata masu juna biyu wanda yawanci kuma ga ruwan zafi ga kunun kanwa abin sai a haɗu guda biyu a samu matsala mai tsauri Salamu alaikum. sai eh, Hassan Magaji wakilin Madagi. Dakta tambaya ta anan ne. Akwai mazaje da suke ko kuma mutane da zarar sun gamu da ciwon a karkara da dak suke cika kanwar ma suke sha ce yana cewa tana maganin ciwon ciki. Wannan kuma ya yanayin. Ah, ana jika kanwa ana sha a maimakon maganin ciwon ciki. Ah, akwai wani sinadari a ciki ba iya ah, potassium ba ne ko potash da ake cewa akwai wasu abubuwan wanda kaman yana da ɗan anti acid kamar in mutum yana da ulcer yana rage karsashi na, na, sinadari na acid da yake cikin mutum wanda idan mutum ya sha yana iya fadawa so kamar ciwo na ulcer ne yawanci ko kuma rudewar ciki in mutum ya sha yana iya samun sauki amma a yanzu ci gaban ya wuce wannan kamar lokaci ne da da ake tafiya a kafa ake hawa jaki saboda haka maimakon kanwa din wanda ba mu da a tartibin musan nawa mutum ya sha amma in ka zo muka baka sinadari kamar na mmt da ake cewa miss magnesium din za mu ce ma cokali kaza mil kaza ka sha amma kan wannan ba mu san nawa ce ta shiga jikinka ba wacce illa za ta iya kawowa. abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu. To madalla yanzu kuma ga sharhin jaridun da suka ɗauki hankulan jaridun Ghana. zan fara shirin jaridu ne da jaridar gadinta wacce ta buka da labarai mai cewar ana na ana ci gaba da rushe-rushe a unguwar sodom and gomora duk da irin kayar baya da mazauna unguwar suka tayar a ranar litinin sai dai hukumar je ta tara jami'an tsaro ne suna taimaka mata kamar yadda ta saba a duk lokacin da take irin wannan aikin sai kuma jaridar daily graphic wacce ita kuma ta rawaito umarni da kakakin majalisar dokoki edward do jaho ya yi wa kwamitin aiki na majalisar dokokin da ta gayyato ministan kananan hukumomi da raya karkara da ya bayyana a gaban majalisar don ya yi wa majalisar bayani akan yadda aka tsara aikin wannan rusan a unguwar marasa galihu ta tsohuwar fadama da aka fi sani da sodom and gomora jaridar ta ce wannan gayyata da kakakin majalisar ya yi wa ministan raya karkaran ya biyo bayan damuwa ce da shugaban kwamitin tsaro da harkokin cikin gida na majalisar dokokin mr freeze frederick bafo ya nuna nuna akan yadda mazauna unguwar fadama suka tada kayar baya suka mamaye harabar majalisar dokokin kuma suka yi banna a wurin ita kwa jaridar da chronicle ta bugo cewa zancen bashin shari'a da ke fuskantar gwamnati na miliyoyin dola a kan soke wata kwangila da aka baiwa ma'aikatar bank switch na daɗa haɓaka saboda wasu al'umman ƙasar suna kira nan da can da a gurfanar da wasu jami'an tsohuwar gwamnati marigayi shugaba a tamils wanda suka hada da miss hanatete kuma ita ce ministan harkokin waje na wannan gwamnatin da tsohon ministan kuɗi dr kwabina dufuo da kuma sakataren shugaba mills kuma jakadar ghana a vatican na wannan lokacin james bebako wanda da ake ganin suna da hannu a cikin soke wannan kwangila jaridar da chronicle ta ce a bare ne wannan ma'aikata ta bank banksui ta yi kara zuwa ga babban kotun duniya a hague akan soke wannan kwangila tsakanin ta da gwamnatin ghana a shekarar dubu 2007 wanda za ta taimaka wa gwamnati wurin tara haraji a hukumar custom da kuma hukumar haraji ta kasa jaridar da chronicle ta ce wayannan tsofaffin jami'an gwamnati dai su ne ake ganin suna da alhakin soke wannan kwangilan wanda ya janyo wa kasar wannan bashin don haka ya kamata su fuskanci shari'a Idan muka sake leka jaridar Daily Graphic za mu ga ta rawaito cewa wasu tsofaffi sun yi macin lumana a birnin Kumasi a jiya Laraba don bayyana damuwarsu a kan abin da suka kira kuncin rayuwa ya yi yawa. Jaridar ta ce wakilinta na birnin Kumasi Donald Ato da Fatim ya ce tsofaffi masu macin sun kai mutum ɗari kuma sun yi jajayen kyalle da baƙaƙen riga suka zazzaga a cikin garin na Kumasi. Jaridar ta ce an yi ma wannan maci take tsofaffi na wahala kuma sun rafka kuka akan hanyar su da suke zazzagawa a cikin gari wanda hakan da ya janyo hankalin jama'a magana a kansu ita kuma jaridar daily ta rawaito hulicin uwar gidan tsohon shugaban rollins ne kuma shugaban jam'iyyar ndp na nakunedu ajiman rollins inda take cewa matsalar wutar lantarki ita ce karama a cikin kalubaloli da ke fuskantar kasar jaridar ta ce a fadar na nakunedu akwai matsaloli masu tarin yawa da ke addaban ci gaban kasar ta ce akwai matsalar rashin tarbiyya ga shugabanni da rashin adalci da rashin bincike da lissafi wanda su ne farko sa'annan shugabannin su iya kulawa da amanar talakawa da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma Kari Shamsa Hausa na murya Amerika a kara Ghana. To an gaishe ka baya ko makiri yanzu kuma ga nasiha daga Kur'ani mai girma. To gaskiya watan azumin Ramadan wata ne mai mahimmanci kuma wata ne wanda yake da fadala fiye da kowane watanni. saboda wata ne wanda aka so kowane mutum ka jajirce bisa kan karatu na alkur'ani a ce kahin karshen wata ko da sabka guda ce a ce mutum ya samu ya yi. assalamu alaikum to alhamdulillah shi dai wata ne wanda aka ma da musulmi wanda kuma ba kowanne mutane aka saukama shi ba sai mutanen musu alaihi salam to alhamdulillah muna jin daɗi sosai saboda ba dan wani abu ba saboda duk lokacin da Allah ya sa wannan wata ya zo muna jin daɗi muna ibada muna jin daɗi muna karatun alkur'ani da wasu abubuwa sai dai akwai ɗan abin da nake son ya tsokaci bisa kan wasu 'yan uwanmu 'yan kasuwa saboda wannan wata ne wanda yake ya kamata mutum duk ayyukan da za a yi kokari ya ga cewa ya nemi rahama ta ubangiji bisa kan lamuran shi gaba ɗaya to wasu 'yan uwanmu 'yan kasuwa suna mai da wannan lokaci wata ne wanda zaka iya neman abin da zaka cikin shekara to saboda Allah da annabi abin da nake ba su shawara su yi kokari su gyara saboda domin duk abin da mutum za yi ya tsoron Allah ko ba haka ba akwai abin da zaka zo ka je ka nemo ka duk in ka samu abu da sauki to ka da cikin sauki to Allah ya kyauta Allah ya karba mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma. Sashen Hausa na BOA yana so in ba da ra'ayina a kan malumma wanda suke yada addinin musulunci na wannan tafsiri lunguna da tsaruka Allah ya saka musu da alheri. Sai dai abin da ban ji daɗin shi ba dangane da kira wa'azin da aka yi a garin Gulma na garkan makera sama da shekara talatin da biyu ana wannan tafsiri amma aka zo aka ɗauke shi gana tsakiya ba mu san laifin da mutanen anguwa suka yi ba kuma malaman da suka yi wannan abun sun ta faɗa mana dalilin da ya ɗauke wannan tafsiri daga wannan anguwa. ya kamata yan haɗa ko wani abu wanda ake mutu zuwa sa mutane bayani amma zai yi yiwa shekara talatin da biyu ana tantiri a zuwa ɗaukewa a tantiri wannan bai dace ba. yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Bayan zafafan muhawarori na tsawon makonni, Majalisar Tarayyar Amurka ta baiwa shugaba Barack Obama wata babbar nasara akan manufofinsa a jiya Laraba wadda ta ba shi ikon gaggauta kammala shiga yarjejeniyar cinikayyar yankin pacific wadda da dama daga cikin 'yan jam'iyyarsa ta democrat ke adawa da ita Sanata Cory Gardner wanda ya fito daga Colorado ya yi shelar cewa majalisar ta rattaba hannu kan kujerin izinin faɗaɗa cinikayyar TPA a takaice. yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatarwa sai cuba cubahiro ne wanda ya shirya ya kuma bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya jim haman ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.